na yi matuƙar farin cikin amsar daga ya ita ta dauka wallahi yau sai mun ɗauki fanta ɗaukar alwashi ba namu ba ne ba mun yi aikinmu na farko kuma mun yi nasara yanzu ga dangadan za mu shiga aiki na gaba wannan ya tabbatar min da cewa duk abin da suka yi demandin kenan ya ba su ban yadda plan din yake shine za mu yi wannan aikin ne a cikin kwana uku N'o ne kudin Bana cin amana bana rashin gaskiya kuma bana na karya alkawari sannan na yi muku alkawari dukkan a cikin wannan kwanaki guda uku kowanne a cikin ku ya zama miloniya ba a ba yanayi bakon yanayi daga sultan film factory bashi bashi a bako na yanayi za mu ga wanda za ni sake da ki daga an bashi bashi kuma a yau nake so a da min ita na rantse ma da Allah ko mayafin talin kai ta ba suna sare shi idan yi mana gargama sai ke shi kawai ko mu kawai abin da zai faru <laughs> kogo na fara harfa sai matar ta fito gudu daga cikin daki mai gida na danna mata albarka ta fara kanta ta neman hayaniya na kara mata na kara kara mata sai ɗan seto yana baba na sa mai na kara kalmar shi sai sai na kara na harbe shi shi ma sai na galma mai na tura kuka fito min da yasa na danna mata na kara mata na kara mata sai ina sai ina wancan ɗakin wancan ɗakin da yake kallo na. Fararen kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory tare da haɗin gwiwar Amfana Multimedia. Su ne suka ta karkare suka kamo na hamshakin fim mai suna Fowax. an ja miki kuɗin haƙo sake me a ciki dan an ci kuɗi da kuɗi da mata suna iya canja wa mutum tunani yayi abin da ba taɓa tunani ba man nawa ne sauran kuɗi na da ya rage a yau wannan wace irin magana ne sai da faɗin wannan ina so ka gaya mun wane ne shi gaskiya ni ma ban ban san shi ba kada fa ka ce za ka yi mun ƙarya ya ce ki buɗan min jaka ki ɗauki kuɗi sa'ar ki ce ni saboda ina buƙatan kuɗin kuma na san inda kuɗin suke sannan kuma ina da damar da zan ɗauke su wace ce ita da har za ka iya ba da rayuwarka a kanta me alaƙa ka da ita ina kallon ka ne saboda ina son ni kuma ina kallon ki ne saboda ba na so na rasa kina nema ki kashe kanki akan dan talaka banza a banza na rugirji abba ɗan talaka shi ne farin cikin ƴarka dan me za ka shigo gidana ka cikin dare ka cika ka ce an yi maka tambayar kai na ka shigo sai ka tambaye ni me na zo yi me ta zo yi yaro dalla haƙiya illallah kan mi kada dan Allah dan annabi ka tsaya ka fahimci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 to kada ya bautata wani ba Allah ba. Yakubu ku Hashim, na ji ɗan ɗan uwana yana cewa Muhammad. Wai kaji, a bautata wa Allah ɗaya kawai, kada a yi tarayya wajen bautarsa da wani, mu bar na iyayenmu da kakanninmu. Wallahi ba za mu imani ba kuma ba za mu gaskata shi ba, ko da zai zo da kowace hujja. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Baba! Mama! Na rantse da Allah ni kada yi shege mushrikai ga baki su. Kawai umarnin ka nake jira ya Rasulullah. Tsanani yayya. Ka ba mu dama. Me yaƙe su. garin maka kafin shiga musuluncin umar ba daidai take da makan bayan shigarsa ba babu wani mai kuɗi da ya isa ya fitar da haƙƙin Allah kuma dukiyarsa ba za ta hana zartar da hukunci a kansa ba shin addinin ka ne umarce ka da wannan ya kai umar dukkanin wani abu da ka ga yi hukunci a kansa to ka tabbata gani ne zai saba wa abin da addini na ya zo da shi ya ko taron shawa? kada a raba ku da addinin ku dukkan mu mun tare akan abokin gaba kwaya ɗaya ne fa Muhammad da sahabbansa dole ne makamin Muhammad da ragowar da suka rage daga cikin sabon yi ko da za ta kai mu gazara makamin mu ya ku taron shawa? idan da wanda yake so ta masa ta haifi wani idan na ba ta tare mun hanya Ta ba ne za mu bi shi saboda na rantse ba zai kasu da kaifin takobi ba wannan ce hanya madaidaiciya domin ita ce ta daidaita muka zama ɗaya ka kashe mana hamza Matuƙar na kashe shi to za a bani yanci na Allahu Ni ina kiran ku zuwa gaskiya, ku kuma kuna tura ni ga halaka? Ubangiji tabbatacce ne. Nasararsa za ta zo maka a sanda kake bukata. Dubuwa shiri ne da za mu saka muku shi a lokaci ɗaya a dunkule ba tare da zaman jira ba daga kamfanin Sultan Masu Barbada. mai hankali kai kai kai kai kai kai kai kai kai, kai, eh, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai kai kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai ka san me ya faru kuwa gabaki ɗaya wannan wurin an hana kowa shigowa mu ma an ba da ban sun yi da mu ba ba za su taba bari mai gadi a nan wurin ba <laughs> kai kai ba daga nan ba za ka kai kai kai <laughs> kai kai kai ta baya ka ce ba! kai tabi tabi ku da muna ce kai tabi kai kai kai wai in tambaye ka shirman me ka tsaya yi har ka tsaya wai kare ya cije ka kare shi da ba kura ba ballantana ka ce ya taso ma namiji kamar ka wai ka ce kare ya cije ka wannan ai shashanci ne watakila ma ba kare bane wani abu ne amma za ka zo ka ce wai kare ya cije ka ina ta yi maka magana ka tsaya ka yi min shiru ya naga sai taunan nama kake yi ko kai ma ka zama karen ne ba dama ka yi wa mutum magana sai ya share kai nuna wai kuta kuta ba bai san me kake yi ba bawu idan bai koshi da abincin nan ba sai ki je ki debo mai wani wa wannan wani irin cin abinci ne kake yi ka duba da Allah can kada za ta hayo wayo wayo kai kabari 妈妈，我也有妈妈。 <laughs> eh yanzu ne za mu kwada su ku kamo mun ita ke ke daga daga ta bacce bara ki tsaya bane ke ke ki ki daga ta to wai gudun menene kike yi wuri na ya kamata ki zo kai kai Ni. Ni. Na dauki alƙawarin. Mun ɗauki alƙawarin. yi kamata. Zan yi aiki yadda ya kamata. gaba. Zan Na ɗauki wannan alƙawari. Mun yi alƙawarin. Sannan kuma. sannan kuma wajen gudanar da aiki zan yi taimako al'ummar ƙasa kula da su. Yanzu za mu gudanar da rantsuwa gare ku. Na yi alkawari a matsayina na jami'in tsaro. Na yi a matsayina na jami'in tsaro. Za mu kare yakin al'ummar ƙasarmu. Za kare yakin al'ummar ƙasarmu. wannan rantsuwa da gudanar yanzu ita ce take bada shaida za ku yi aiki tukuri domin ka wani abin mamaki shi yanzu bajin su suke irin kamar sace baban nan wani da ma yana faɗa ma kowa ka yake daga ma yake canzawa kuma fa dan manyan rantsuwa na ma cin hanci karɓar shi barka da yalla bai mm. kaga wanda yana yake din can dana ne shi din sunan shi ba da shi na mm. ina so ya kasance tare da kai mm, oh, ba da mu sai jira yalla bai yanar da ta tafi ta ranya me kake cewa kai mu je babu abin da zai faru kina da yadda mu za su fara faɗa mana wani kauri da ba a wanda bai kamata ba ina faɗa maka babu wani abu da za su ce ba dai kana da komai na shaidar mashin ɗinka ba ne yawa na da yawa zai ishe shi wata nan wurin kawo lasis ɗinka mm-hmm. ina takardar lamba take hmm? takardar inshora kuma fa wai da ma haka in sandan kan hanya suke ai da ma sai na faɗa miki cin hanci kawai mu ba su menene haka mai gida wannan takardar inshora ta kai ta dade da yin isfiya a ah, kai ya kuri yalla bai tana sauri ne zan kai ta asibiti ita dan likita ce dan ka dauko likita shikenan ba za ka biya inshora ba ko an gano me suke nufi cin hanci suke so ce ki ba kudin ki yalla bai na faɗa maka babban usuri gare mu ga wannan hamagon yi ne caji baya gari. eh to yawa ina fata ka gane lambar daga jin aljiwonka eh yalla bai ban gane da lambar aljiwona ba ki wura kan me zaki ba su kuɗi ne eh kai wani irin baki ne ita da yake birni ce ta yi boko ta fahimci komai ko eh wannan likitan ta gane karatun fa hmm, hmm. shike na ku shige kawa kuje kuje kuje eh, eh, eh, kokayya daga sai wani satar kallon ta kake yi ne ko da wani abun <laughs> bayan mun gama shekar da mutuncin namu <laughs> ah, kai kai tsaye da wancan tsaye da wancan wai albashin da yake baka ne bai ishe ka ba komai hacin hanci ba kuke karɓa wanda sun bai kamata ba a kake ce da 'ya'yanka kenan ina sai ka bani tukunan nake ciyar da su bayan albashin da ake bamu duk wata shin ana ƙara mana wani abu ne ina rayuwar waye a cikin hadari sai da kan hanya mana eh, kai mi komai shayi nan kafa ga shi haka yana karɓar cin hanci kamar mutumin banza ina san ba haka bane baka daina ma tunanin haka shi din mutumin kirki ne sosai Good morning. Good morning. ina in tambaye ka wannan training din da kake yana da amfani ne? Eh, mana idan ba ban wannan motsin da nake yi da yarinya da tuni na tufa ko kuma na zama irin kirɓeɓen ɗan lokutan nan. Kai ka ji shi. Bye. yala bai ku kwanta da hankalinki yanzu nan za mu wuce sai mu karasa asibiti kai haƙuri ya wuce kawai in ba haka ba za ka haifar da kanka matsala yanzu nan minista zai iya sawa a cutar da kai minista mu sai minista mu sai minista mu sai minista mu sai minista mu sai minista mu sai mu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Melissa ¡Sí! ¡Melissa ¡Sí! ¡Melissa ¡Sí! kai ce maka kai kai kai kai wai kuma ba wai ka ku Ministre mu! Sai! Ministre mu! Sai! Ministre mu! Kai haƙuri da Allah. menene ne da kai akan kada ka bude musu kofa kaga mace da ka kusa cilla mu ko menene alakan ka da ita mai cike mata ka ce ko kuma babarka yalla bai eh, eh, eh. kai ba ka kallon yanayin da ka sita mu take ciki ne menene wani sai ka tsaya ka iya yi ka ci gaba da yadda kowa yake yi mana ah? yalla bai yalla bai yaga abin da yake faruwa ko kallon wannan bidiyo ba gani sakamakon dukan da yawan wannan mutumin naka kaga yana mutane suke lakin gaskiya ya kamata ka hukunta shi Eh, ni duk babu wacce taimun daga cikin su gaskiya idan waɗannan ba su maka ba to ai akwai wasu wannan hotunan guda ashirin ne kawai a cikin guda ɗari kin gani yarinya ina ce muke ni duk babu wacce taimun daga ciki yaya wai ka san abin da yake faruwa wai me yasa wannan kanwata ka ba za ka yi aure ka samu mata anta ba ne ko ka ba zo ka mutu a goro ya yi wannan irin hamago ne wannan yarinyar duk wacce aka mata ma korar ta zaki wai daga sai an kawo miki anta korar ta zaki a cikin gidan nan da aka kawo anta akan me zan kore ta ai ni so nake daga an kawo min ma antin nan cikin gida Shi ya sa ma, amma na san me zan yi masa. Yaya? Eh, kanwata, eh, shi kuma wannan wane ne? Ka yi haƙuri yaya, na kawo shi ba tare da na faɗa ma ba. Shi ne haɗa aure ne. Eh. Na riga baki dai ka samo min anti. Shi yasa na ɗauko shi na san tabbaci zai zaɓo maka mai kyau. Domin kaf nan babu sama da shi wajen zaɓo 'yan mata masu kyau. wanda ne hotunan yan matan da na kaga wacce ta yi maka ko ba da za ta kaba auren ku wannan ba ba eh, eh, wannan ba ba <laughs> eh, wannan ma ba ta yi ba in ce wani abu yaya eh to ga wata nan nifa a haɗa na ita mana ke dan lai mana shiru ka bari na fara gamawa da kai na mana tuku bari in yaye daga baya kai sai ni maka correct hmm. Hmm. wai an to za ka nemo mutane ko kuma dai kaka wai kawai ne irin mutum ne ni fa ba mai kyan fuska nake nema ba wacce kawai za ta rike min kanwata a matsayin uwa nake nema ba oh, shi kenan nan duk wacce ta samu yalla bai ai kai ka dabe yalla bai shi kan wata amince okay ka wani da eh, ba eh, to yalla eh, bai ka jira ta kamako kawai to <laughs> kun ji fa sakamako <laughs> wannan ba magen wai da wai kare Yalla bai. Ya gai. Ina bai wata sai riga su tawo maza ne. Sai dai ga wasu in zaka zaba. Ka ji dai. Bai da tace ma zaba fa cikin dauko maka. Sai wai yalla bai kai hotunan nan. su. Ina gani fa gaskiya waɗannan ba za su yi mu ba. Yalla bai. Sai ko duba baka ga wannan talaka ce haka. Kai da Allah can shi fa wani ba kawai yin su ake haka ba gaji. Munafiki kai ne ga kashe min karsuwa ko to ka tabbata na maka baki ba ka tabbata min aure ba. iya yi maka alƙawarin a goro za ka mutu kuma da daka ba za ta aure ka ba kuma za ka ce na faɗa maka. Ko da yaushe idan na kalli yayana sai in tuna da wata waka da ake yi a da ka taɓa ji? Na waka Idan na raina maka waka zai iya cewa da shi nake wanda kawai ka kyale shi. Amma ka ma wata na sama da talatin amma ka iya. Ni ba duba wata taimakin ji dala ki gama cin abinci ki je ki shirya kin ji ko? Aka iya faɗa kawai. Me kike kalla dala? Ci abincin ka dala ko na maki. Ka san ni da baki ɗaya ya birkice yanzu na rasa wace hanya ce za mu biyo domin mu sa shi ya yi aure kowace sai ya zille. Eh, eh, eh. ai kawai ki manta da shi kwallon haka yake faɗa wani yana jin ma mutumin da shi wa baki ba ni ba sai mu je mai auren zawarawa. kai alƙawari. na yi rantsuwa ma. in hura wannan magani saboda menene ka hura na ce kaji ka kai ka yi shaye-shaye ba mu da rabin lashin ɗinka da takardun mota kaji. kamar yana baka takardun mota road safety ne kai ballanta na ka gaya min haka koya min aiki na zaka kenan kana nufin wannan ba aiki na bane san wannan ba aikin ka bane ba aha ba kai din wane ne to Ah, ka ka fito daga mota nan. Yarinya nan ce tara nan da ta yi mana kare cewa ita likita ce fito. Kai na bin. Ka ga bai. Ba fa za ka rena mana hankali ba. idan baka sani ba ma to ka sani shine ni din dan uwan kwamishinan yan sanda ne wannan katin daurin auren mu ne ni da ita ka zo wurin ko tsaro ka bada dan masu gidanka ne a wurin ita din ta kusan zama matata kai lamarin ya yake ya labai sai mun zo zamu zo saboda kai dan uwan commissioner ne ne sai ka dinga banka da giya kana yin tuki samun shi a mota kai wai me matsalar ka ne na bin ka kyalish shi nace ma akan me zaka dinga rena mana kalme matsalar ka shin ce maki da ka tsaka wai na ce ki koma cikin motar nan ko me hakan kaga zo mu kai shikenan dala mun tada su mu je mu ci gaba da aikin mu kaji halin yan sanda kenan cin hanci ka tunda halayya ka kaji in zaka tuki ka daina yin shaye-shaye kaji wai yalla bai da ka tsaya kana ta kallon wannan aibin wai wurin dawon auren zaka halarta ne kai wani kishi na ji <laughs> za a aure docin yarinya kai da wa kuma To me kake nufi da ita? Kullum nan ba kuna tambaya ta me yasa bana son duk matan da aka kawo ba? To saboda wacin yarinya ne. To idan saboda ita ne, ita ai bikin ta ma za a yi. Wai kana na bin kenan tun da dama ka santa? Wallahi daga yau na dai da kariya ta kawai dai a wuce wurin ko. Yalla bai bi magana ba wurin nan kawai. Kai, isa da kan hanya ma ba si ba. ba wai in sanda ne ga baki ɗaya a haka ba. Wasu ne suke mai da kansa haka. waya ya kai fa mun kallon hoton ta kake पहली आशिकी tu पहली आशिकी तू था मेरा सनम तुझसे थी जिंदगी हाँ पहली आशिकी तू पहली आशिकी तूने नहीं समझी मेरी दीवानगी तेरे लिए करते मेरी बाहे आज तू किसी और को चाहे खुश हूँ मैं तुझे खुश पाके बदली है प्यार की राहें पहलिया मेरा सनम तुझसे दी जिंदगी हाँ पहली आशिकी एक तरफा था प्यार हो गया था बेकरार हिम्मत ना दी मुझे कि कर पाऊ आई जो तू फिर लौट के जगी है दिल में उमंग खुशी के कुछ पल ही बिता मैं अब तेरा संग दिल की ख्वाहिश है कि तू मेरी हो मैं बोलिया मेरी चिकी तुझे सोचू तो आज भी ये तुझ पहलिया चिकी मेरी चिकी जी ना तेरे बिना लग जा पहली आशिकी तू पहली आशिकी उठा मेरा सनम तुझसे थी जिंदगी हाँ पहली आशिकी तू पहली आशिकी तूने नहीं समझी मेरी दीवानगी तेरे लिए तरसे मेरी बाहे आज तू किसी और को चाहे खुश हूँ मैं तुझे खुश पाके बदली है प्यार की राहें ashiki meriya eh, kamar ya eh, wanda ya gaya muke bai gaya muke gaskiya ba an kusa ma ba bikinta ko bikinta za a kuma ne za a ni dai kawai ka faɗa mu ina fata ka gane dan za mu je makaranta na kana kallon wata Ko ko shike ne dan kin kanna kallon mace sai aka ce miki santa nake yi idan kuma na namiji ya ganna kallo ba shi ido ai ba ana shi kallon da abin da je kansa Wanne ita ce magana ina faɗa miki har da ma a ma hannunsa hoton ta <laughs> to ai dan kaje wata mutum ma ba wani abu bane ba Kẻ cua, kẻ cua, nên đến đẹp à? Ông ngoại thấy kinh như bà chị. ông ngoại trả. <laughs> Cái gì? Cái cái cái bên. Bụt à? Ừ, ừ. ya <laughs> ina faɗa miki fa wata cuta ta ɓarko cikin garin nan wanda cikin mintuna kalilan take canja mutum siffa zuwa wani abu an kasa gano menene asalin wannan cuta gargadin jama'a da ya ga wannan cuta a cikin gidansa Kabita! Eh, Yamma zai garzaya wajen 'yan sanda ko kuma ya ziyarci asibiti domin a duba shi. Yanzu haka ta kama mutane da yawa. Ha. Vidya. Vidya! Vidya! Vidya! Vidya! Ube ke nan gurin ne, soko! Git o, canım bana. Video. Yaya muna fi ofishi yanzu haka ana taron gaggawa ana jiran kan karaso eh, bidiyo nake nema eh, in na me yake faruwa eh, ni kai na ya kulle gaba ya ka karaso mana ka ji ko menene oh. wannan cuta ta barko cikin garin nan wani babban haɗari ne ga al'umma akwai wani sinadari ko da dabba ce ta shaƙa ba mutum ba to tabbas ƙwayoyin halittarsa za su canza ga baki ɗaya eh labarin zana taro na musamman ne akan wannan abin ita wannan cuta da kuke gani yanzu takan mai da mutum zuwa dabba ne domin ya dinga jin babu abin da yake so su bace naman mutum in dai kuskure suka ci naman jikinka to shi ma mutum zai tashi da wani cuta a jikinsa kuma ta yi da kafin a nemo maganin wani cuta ya gaba da duk wanda gani a jikinsa a yi kokarin kare shi daga wurin da al'umma suke domin yin kan ba karamin hatsari bane ba ga al'umma gabaki ɗaya da kuma mu kuma yan sanda ba za ka san lokacin da ƙwayar cikin ka za su canza ba sai dai kawai kaga mutum ya taso maka haika yalla bai in ta kama wani a cikin mu kuma fa idan ana son kawo ƙarshen abin nan sai dai a ƙoƙarin raba su da rayukansu yalla bai shin har yanzu yake tura ba su nemo maganin ta ba suna ban hanyoyi wurin magance ta na farko killace mutanen da ba su kamu da ita ba na biyu suna masa allurar da ba taɓa kama su ba sannan suna amfani da guba wurin kashe masu ita da dai hanyoyi da dama wurin ya kamata mu kula sosai ah, kai ku ɗauke mun shi ba Mm-hmm. Ah! maza zama ku dauke shi mu tafi da shi asibiti ku dauko shi da Allah mu je wanda kuke jira ne ku sori mana ku kai kai tare da dana kai kai so mu ga Yeah. <laughs> kun da damar harbi ga kowa duk wanda gani mai wani cuta to a harbe shi kawai shi ne ko da kuwa wane ne shi idan muka yakan tabbas za mu rage yawan masu wannan cuta cikin garin nan sannan a rufe hanyar shiga da fita ta garin nan a hana kowa shigowa sannan kuma a hana kowa fita Allah akan me za rufe mana wallahi kai kada Allah mu dai mana ne mu ce domin yin maganin wannan cuta zai matukar wahala What you, what you, what you, what you? Ah, it's I, what you, it's what you. What you, what you, what you, what you? What you, what you, what you, what you? Ah, it's I, what you, what you. What you, what you, what you, what you? What you, what you, what you, what ah, you? It's I, what you, what you. What you, what you, what you, बदल गया देखो यहाँ कोहरा मच गया जिंदगी हार चुकी मौत भी मर चुकी क्या करे बचो बचो हर तरफ मौत का दिखे साया पलट गई यहाँ की काया हर घर थम चुकी हर कोई है दुखी क्या करे बचो बचो Halo? Eh, sa kana neman kanwa ko? Eh, eh, ba dai wani abu ne ya same ta ba ko? Sai na. To ka sani ko ina zaka bincika garin nan ko ba za ka taba ganin ta ba. Kai, dan sanda kake wannan gargadin. Ni ban baki ke maza ka saka mun kanwa ta kadi. Bakin mun daga ne kai ba dan sanda ba. <laughs> Zo ni naka, zo mu na. Oh, da ka tamu zai gaya min ina bidiya eh, ba za ka yan batana ba za ka yan batana sama da tana ina ga ina ce ba ke na muka da ke a cikin mota ba matakar kika sake wani abu ya samu kanwata ki tabbatar da cewa sai na shege ki ai yana nan gaba ɗaya na kuke yana Ba fa mun ne muka ɗauki ka ba. Mu likitoci ne kuma muna gwaji ne akan wannan cuta da ta shigo. Duk wanda ka gani a nan gudun babban likita ne, ba wai masu satar mutane ba. Duk wani kokari da zamu fita daga nan gudun mun yi. Ko mota bamu samu ba balantana mu fita. Gwamnati ta bada doka. Babu wata mota da za ta shigo kuma ba wacce za ta fita. Kai, wai kallon da kuke yi ne? Wadan barayin mutane ne ko? Wannan wani irin amaganci ne. ka tana nan. a can gidan babban minista a can aka ajiye ta mahaifina ne sakamakon wani abin da ka yi masa ya rasa zai ma ya wuce amma muna buƙatar taimakonka a halin yanzu ga babu wani taimako da zan iya miki game da wannan ƙwayar cuta kawai ki zo mu je ki raka ni inda ba wanke je aje min kanwata kin jiko? idan ba haka ba an bani doka harbi gaba ki da yanzu nan zan san bana muku alburushi Yawa ga mota ta can. Kai, in buɗe A kan me za ka harbe su? Su ɗin fa mutane ne. Me kika ce? Cuta ce kawai a jikinsu. Kawai sai ka harbe su. yaya wai me muke jira nan wurin mai sauri mu fece za ka iya ci gaba da harbin su mu je mu fito ko tunanin nan me kake yi a kaina kawai ku je ga wannan fitowa yi maza karbe shi kai karbe shi mana kai yalla mai nan saba seti ne kai idan ga wannan ta bayan ka yi maza ka to kai kai kai kai kai kai kai kai kai Kai. kai amma wannan kai ka taimaka mana wayo kai Wai menene hakan kake? Kai wannan. Ni ma zaka zo mu tafi dalla. Kai. Ba ka ɗauka mun alburushi ba. Kai dalla ba laifi na bane. Ba ga yanda wannan ba mu je ta rufe min ido ba. To me yasa ba za ka je kai kadai ma? Wannan cutar ce kawai ba ta bambanta mu da su. Eh dalla ki daina wannan shashin likitancin da ke nan. na harbe shi ne ko na bar shi kamar yadda kika ce da ka harbe shi Kai kika ce bai dace a dinga kashe shi ba an kare da ba sai ta bashi magani ba ka harbe shi ina ki bari ya dan cije ki koda su ɗaya ne ba ce ba kina da magani ba kawai ba sai ki sha ba wa dan cije ta eh, menene abin damuwa kuma wai ka wani irin mutum ne Mara ashe ke ma kin san mutuwa. <laughs> da ke tsaya tsayawa kina nuna mana ke mai tausayi ce duba nan wurin to likita kai mu gudu mu gudu wallahi yi ba yi ba zaka dauko kayan aikin can yi sauri sauri ko da sauri sauri yi sauri kada ya fasa ba mu gudu mu gudu gashi nan ba kai mu gudu fito fito fito fito yawa yawa mu je mu je ki zo mu da ke kai kai kamar tare daga zo mu tafi kawai in masa ka duba komai da ciki ko to shi kenan inna min ya kai kina lafiya dai ko eh ina lafiya yanzu aka mun je gidan mu ne in an jima zan kira ka me kawai mu tura ka ta mi yawa Sio anti matiti. Wallahi akwai Whew. wai wani wani irin buhun bala'i ne haka wai kai ma sai ka ba mu jikin mu tukunna yanzu shi ke da mara su kuma Hello? Ina mai gari yake? Yau ka bude kofa. Oh. an ca nake a ƙasa turai ko ake wannan kun ku tsaya daga nan gudun zan ji in kira babana to ba min kira eh, rabu da yace duba mana can oh, oh. baba baba kai kai ni ne ba kada kai kai kada kai oyo kartik oyo kartik kai kai ni ne ba kada kai kai kada kai oyo kai wallahi kai kai kai kai kada kai bai kai kai kai kai kada kai bai kai ni da gigi dalla makawo ne kai ni ba kowa ne ba kowa shi ba ka ganin mutum ne lafiya sakala za a bar san ba da burushi ba ya zo ya labe a nan wurin ai na horo ne eh fa ba ka tago kasa mana to in ga baki dan da ke cikin gidan da sun canza shi sai da zo nan da boye kada su Ina ku ajiye mai kanwarsa? Maza ga mu tana. Kai kalbi kai kalbi sai fara ba. Tana so tana so wurin wasa, tana wurin wasa. Ba ka taimaka mu kada ka harbe da na kawo ta wurin ne saboda dan wannan abin da ya shiga tsakanin mu da kai. Mu je mu zo kai ku sun kuya ku sun kuya ga wata da kai oyo wallahi ga wata ka taimaka mana ka cece mu ya yana kuna kama da ita ne mm-hmm. wannan ce ta cikin hoton nan shi mukamman da kika yi na nemo kanwata <laughs> na gode idan kuma na gaya miki wata magana mana daɗi ina neman afuwa ni likita ce na yi alƙawarin taimaka al'umma babu wani abu da kai ka ɓata min rai sai ce ta rayuwata ma da kai abu ɗaya kawai nake so ka yi min da amma in za ka iya Za ka taimaka mana wajen nemo maganin wannan cutar idan ba kai ba babu wanda zai iya taimaka mana kai kaɗai ne wanda kawai za ka iya ka ji kai harbe shi mana dalla karbe shi aka ce karbe shi mana wani irin da gigi ne kai dalla karbe shi za mu kawo. Oh, ni faɗan sannan kan hanya ne, ta yaya zan iya harbi? wai woi, woi, yau ka taimake ni woi yau na ni woi. yaya wai woi ganin ka za mu fita daga nan wurin lafiya kuwa a ah, us us yalla bai eh, ku zo mu tafi likitoci yawa ku to mu je yawa eh, ku to ku to yawa ku biyo bayana ku yi ta nan wurin ku je kai eh, ku to ku to mu je mu je mu je mu je mu je Ku yi sauri, ku To, to, to, to, to, to, to, to. a jikin. Zai Wai ne da haka kuke yi? Me kike yi haka ƴata? Fira da rayuwar mu shi ya bi. Ku dakata, ku dakata nan. bai jami'in kan hanya ne ne. waɗannan na cikin likitoci na musamman ne da muka dauko da za su maganin wannan cuta. Yato eh bai babu dama da zamu baku ku wuce gwamnati ta hana kowa ya shigo garin nan sannan ta hana kowa kuma ya fita har sai dai ku zauna kenan. To amma yallaɓai. bai barka da bai Ba dai mu da gwamnatin ba ai yanzu kwa mu wuce ko. Shi kenan A Ai aiki lafiya. Mun gode bai Kai ba ku buɗe hanya. Kada ka wani damu a ko ina ana ma ɗan siyasa yanzu ba ga mun wuce lafiya ba. wayo likita da alama fa wannan ya kama da ita shi ga ko ta da hankalin ku ba wata matsala an bara dan duba mu gani tabbas ya gamu da wannan abu kuma yanzu haka ta shiga jikinsa a kada ka wanta da hankalin ka kaji a za mu sanya da za a yi tawo ka ji ka tawo Me ce maka so ko kai waya kai likita a hukuntar da hankali ku ba wata matsala to ya muka iya an ba ka ba ba mu da maganin wannan cuta balle ta nami masa dole mu rabu da shi likita amma me yake da miki yata kina ji baka ce babu maganin ta ya kamata kowanne a ku ya duba ko akwai cizo a jikinsa don mu nemo mafita tun kafin ta kama shi Yau, ku dudduba Yau, ku sauri tambaye kamar likita Da zai da mutum ya kamu da cutar nan in ya je kasar waje ba su da maganin ta bincike ya nuna asalin wannan cuta an samo ta ne daga kasar turawa sun yi kokari wajen nemo maganin ta amma abin ya gagara mu ma bincike da muke yanzu mu nemo me yake haddasa ta amma mun kasa samu a hankali a hankali za ta iya karar da mutanen kasar nan wai hammu ma sai mun zama halo ita wannan cutar wai meye asalin ta ne idan muka gama binciken mu za ka san mafarin ta. na fahimta likita kenan dai samu sauki ka ba kasar nan wani yanzu ai mun zaɓi rayuwa da wani mulki sai tattara ina wa'ina ina wa kasan nan sannan a san ma ba sake sabuwar rayuwa irin inda ya sai a tv ko ba kamar yata to amma ila bai ka manta da alƙawarin da ka ɗauka ne na cewa za ka taimaka wa al'ummar ƙasar da ƙarfinka da kuma mulkinka mun zo ta nan ne tun da muka zo nan mun sha kenan <laughs> baba ina ne za ka je kuma iska mana Ah. <laughs> kayansa wallahi aka tattara ka tace idan ba gaba kai ba za ka gabo ɗaya daga cikin su za su singina ka danye ku bude mu mana dawo yawa mai sama na bata dan ka ta muka kake kallo da komai Hey. Ah. Ɗana ka ja motar nan mu tafi! hannun mun bindiga rage nan 没意见，我没争了。 daga ka basu mana kai maza ka daga mana Wallahi sun nan motar wai kaga menene a gaban ka kuwa shi ke nan kamar kire mu za mu shege wallahi muna da kamu mata mu ta kare ki abun bauta ka ce ta ruwa gaba ta Yeah. kai ma minista wai baka jin iska ta kafafunka kai wai kai wani irin mara mutunci ne ana ta kai wa yake ta kaya dalla ba ba ko na waye ba ina ai ba zan taɓa bari ban ɗaura ba a gurin ta yawo tsirara baba wai menene kake yi haka <laughs> wallahi wannan yayi dai daidai wai shi wannan baban naki wani iri ne gaba ki ɗansa baya ganewa ido ba dake gani saboda shashancin sabon da yake nema ya jawo mana kaga kafa ka rube shi in banda cin hanci babu abin da ka sani ha ba kwarai kwarai ina karɓar cin hanci amma shi baban ki ai ne hancin ma gaba daya Oyo, kuma ka dan samu albaru. Oyo. Yalla bai, wannan harbi na sai ka ce a wata gem mai suna shuta na gode mutumi na sai ma kaga wannan zai kara rasto kai kada buka kana yin harbi ba rasto ina faɗa ma kana yin harbi gaba ki dan za su fito fa wallahi ka ka da nan ce kai shit ku ko mu ba gurin na wayo mu je mu je kai ku sorry ba 别忘了爸爸！不行不行不行！哎，快不走，别被他们欺住抓住抓住！呀！快点走吧，都给我走！ Kai, zo mu tafi, ka ɗago ƙafa na ce maka, ka yan soyi ba, kai. Wai, kai ko ba ku ciya. Kai, kai, ya karfe na ce maka. ya yi kyau mutumi na kai wai ni ne har ban bakai ba ne ai wancan nake kokarin harbi ah. sai kuma na samu wannan ni ha mako sun cije shi ne eh ba wasu nan ba Kuce, kuce ya ta! yawa 我我要你干嘛干嘛的？我要谁见的我？我要我我一我要我要。谁见的那么多？你这快点别急着干嘛？我看你那个急，看你那个慢慢的可快乌着，妈该等。对。我我我我以为要干嘛干嘛的？ maza maza dala ku rufe mana kofar mana dala kai wayo da yiya kai ku tare miki ya, to ai tare kire mana rike de kaya ku yaya ai ina zama tun daga zan fara sha kai yi wallahi idan ka kare min girin wannan suna zubar ba dama wannan bindigar kaya ku ai baka taba ta rayuwa ta ba ma sai yawa kai ni fa ban ga me da wannan wurin fa ku sori ku sori mana ku yi sori menene a kafarka ka bude mana yi sauri ɗana wani baka da alburushi ne ko yaya ina fata kada ka san faɗa ma albarushi a goshina saboda me zan harbe ka saboda ni ma an cije ni a kafa kawai ka wallan cikin yan uwa nan zauna kai dalla ba abin da ya same ai na faɗa ma ina jin zafi zafi da ma kafa ta amma fa yayi sa'a ashe ban ce gaba Ita, ka gaba, so za ka damu ƙarar za a subutu. Allah bayan mun yi suwa ga batun ma. kaga da zarar mun shiga asibiti mun sha kenan ya kai da yata eh, ai ba gano asibitin ba hanyar da za ba je gurin sa shine wata. me ke faruwa ka? ba da mu shiga asibiti ba da mu komawa baya ya mu ka cece mu daga wannan masifa na yi matuƙar farin cikin amsar gobe ga yata ta ɗauka. wallahi yau sai mun ɗauki fanta. ɗaukar alwashi ba namu ba ne ba mun yi na farko kuma mun yi nasara yanzu ga dangadan za mu shiga aiki na gaba wanda ya tabbatar min da cewa duk abin da suka yi demandin kenan ya basu ban gane yadda plan ɗin yake shine za mu yi wannan aikin ne a cikin kwana uku nawa kudu ba na cin amana ba na rashin gaskiya kuma ba na karya alkawari sannan na yi mutu alkawari dukkan ku a cikin wannan kwanaki guda uku kowanne a cikin ku ya zama miloniya ba a nuna masu Ba yanayi yanayi daga sultan film factory suke jirgin ya daga an tashi ba shi a mako na yi za mu wani kasa da suke jirgin ya daga an tashi ba shi kuma a yau nake so a dauko min ita na rantse ma da Allah ko mayafin ta kai ta ba suna sare shi yi mana gargama shi ke shi kawai ko mutu kawai abin da zai faru <laughs> babban bango na fara harba sai matarsa ta taho ta gudu daga cikin ɗaki mai gida na danna mata albarka ta fara gasa ta neman hayaniya na ƙara mata na ƙara ƙara mata sai ɗan ceto yana baba na sa mai na ƙara kallon shi kawai sai na ƙara na harbe shi shi ma sai na galma mai na tura kuka fito min da yasa na danna mata na ƙara mata na ƙara mata sai ina sai ina wancan ɗakin wancan ɗakin da yake kallo na. Kwararren kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory tare da haɗin gwiwar Amfana Multimedia. Su ne suka ta suka kama ko na amshakin fim mai suna Fowax. Don an ci kuɗi da kuɗi da mata suna iya canza wa mutum tunani ya yi abin da ba taɓa tunani ba man nawa ne sauran kuɗi na da ya rabu a wannan wace irin magana ne sai na faɗin ina so ka gaya mun wane ne shi gaskiya ni ma ban ban san shi ba kada fa ka ce za ka yi mun ƙarya ya ce ki buɗan min jaka ki ɗauki kuɗi sa'ar ki ce ni saboda ina bukatan kuɗin kuma na san inda kuɗin suke sannan kuma ina da damar da zan ɗauke su wace ce ita da har za ka iya ba da rayuwarka a kanta me alaƙa ka da ita ina kallon ka ne saboda ina so. ni kuma ina kallon ki ne saboda ba na so na rasa kina nema ki kashe kanki akan dan talaka banza a banza na ruwan da shi an faɗin talaka shi ne farin cikin ƴarka. dan me za ka shigo gidana ka cika cikin dare ka cika gamin ka ce an yi maka tambayar ta ina ka shigo sai ka tambaye ni me na zo yi me ka zo yi yaro dalla haila illallah kan mi haka dan Allah dan annabi ka tsaya ka fahimce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 ya ku banu hashim na ji ɗan yana cewa muhammad wai kaji a bautata wa Allah ɗaya kawai kada a yi tarayya wajen bautarsa da wani mu bar na iyayenmu da kakanninmu wallahi ba za mu imani ba kuma ba za mu gaskata shi ba ko da zai zo da kowace hujja ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah baba Mama! Na rantse da Allah ni kada zan yi shege mushrikai ga baki ɗayan su. Kawai umarnin ka nake jira ya Rasulullah. Tsanani yayya. Ka ba mu dama. Me yaƙe su. garin maka kafin shiga musuluncin umar ba daidai take da makan bayan shigarsa ba babu wani mai kuɗi da ya isa ya fitar da haƙƙin Allah kuma dukiyarsa ba za ta na mazartar da hukunci a kansa ba shin addinin ka ne umarce ka da wannan ya kai umar dukkanin wani abu da ka ga yi hukunci a kansa to ka tabbata gani ne zai saba wa abin da addini na ya zo da shi ya ku taron ƙwarar shawa kada a raba ku da addinin ku dukkan mun tare akan abokin gaba kwaya ɗaya ne fa muhammad da sahabbansa dole ne makamu muhammad da ragowar da suka rage daga cikin sabon yi ko da za ta kai mu gazara makamin mu ya ku taron ƙwarar shawa idan da wanda yake so jatumarsa ta haifi wani idan na fita ya tare mun hanya ta dabara ne za mu bi shi saboda na rantse ba zai kasu da kaifin takobi ba wannan ce hanya madaidaiciya domin ita ce ta daidaita muka zamo ɗaya ka kashe mana hamza matukar na kashe shi to za a bani yanci na Ni ina kiran ku zuwa gaskiya, ku kuma kuna tura ni ga halaka? alkawarin Ubangiji tabbatacce ne. Nasararsa za ta zo maka san da kake bukata. Dubuwa shiri ne da za mu saka muku shi a lokaci ɗaya a dunkule ba tare da zaman jira ba daga kamfanin Sultan Masu Barbada. ばばすごく上にあ登る。Wait what an arrow! Your own son! Kai, ni shi kenan mu je duba duk ba ku je da shi. Yau ba matsala. Ba ba na ba. Yalla bai kana da lafiya ko? wai harbi ka je yi ko kuma dai soyayya <laughs> ka ji muku wa yake ta soyayya wannan yanayin wai ko su masu fara harbi ne eh ina tunanin dai akwai mutum a nan gurin kuma wane ne a nan ka daina harbi munan ba horaye bane kaji kada ka wani tsorata maza ka fito fili zo mu je kai ku duk tsaya nan gurin Wane ne nan? Wallahi wane gadi? Alburusan masu na guda uku koyo. Duk wanda ya fito sai na tambada mai alburushi. Hmm. Kama gone. Eh, eh, ni gobin daga taka. Eh. Hmm. uwar da ya maske ni ne Oyo. Wai kallon da kuke min ne, wai da ba akwai mutane iri na cikin garin nan. Wai tambaye kuma, wai ta aka yi dauka shigo cikin nan wurin. Eh, an da kuma ba wurika ba ne ba. Kai, dallai mana shiru ka ba mu labarin wane ne kai. Wai kai ma biya mai ya kai kana ganin shi ba ga hamon ko. to shikenan yanzu ka san taimakon da za ta mana mm. kawai akwai hanyar da za a iya bi a je wancan asibitin ta karkashin kasa oh, ina da hanyar da zan bi da ku ta karkashin kasa asibiti ya kamar ka da wannan banzan hamakon wallahi kai dalla da ka damu kanka ka ji a hankali kai kaga zo mu je ka nuna mana hanya kai ai kenan uwan ya kunkuru da fara man sun bada kira bon bon Wakan yau mun rike cewa ba da banzan bacin na ko Ina rasa wani irin abu ne ma sai aka da wancan mahaukacin aiki. Lallacin. Yawwa bari an buɗe mu gani. Kaɗan juya ka kalli gaban ka mana. Yo, mm. yo, baba! wallahi a cawu yake To akan ne kuma za ka rufe kofar me za ka dawo ne eh? Ku yi haƙuri, inda ya kuskure. Wallahi. daga nan babu inda na kara zuwa ni ba kaga dalla babu wata hanyar wannan ce ita kadai kenan eh, ita kadai ce Allah ban san wata ba ni ba idan da akwai kuma kullum mota gurin ka ka kawo zan iya sa ma a cikin fita da mu daga nan gurin kaji baba da gaske zaka fitar da mu daga cikin nan kai da Allah kai mana kaje ka wanke a cawon da ke jikinka ai yanzu kuwa ai ita ina ruwa ka nake ina tsaye nake yin a cawi Allah mun ji kana yin mana surutun banza kawai mu je ka nuna mana wata hanya kaje yalla bai babban mun fitar mu a nan wurin ita ce ko ta sama ne mu samu mu shiga lafiya likita? Eh, ina lafiya. Mm, da ba wa nake ji, shi ne nake ɗan tambaɗa. Ni ma da na sabar da ma shi kaɗan. Na eh, eh, eh, fece. Mu kawai. likita dole sai dai mu shiga asibitin nan da daidai da daidai shikenan sai dai kai zaka tsaya daga baya bayan mun gama shiga sai ka biyo mu Ah shikenan redcom ah eh, likita likita da bin yana nan ko ki kira mana wayar mana to shikenan wannan habagon za ta kira mana bayan ya gama shi mana matancan ko menene ya muku ko ne kuka jawo ka saurara mun hmm aya wai me kake jira ne har yanzu ba ka faɗa masa abin da ke ranka ba kana ji ba na cewa ta kira shi har da zamo din kira hello Rinu, kina lafiya? Ina lafiya, na bin mun kusa karasuwa cikin asibitin. cikin asibiti wani cikin asibiti kuma eh babban asibiti mana muna cikin mall din nan habari nu ki san me yake yi kuwa Bakan wasa da rayuwa ne ba. um ba wasa da rayuwa bane cutar rayuwa ne wannan haukan nan naki ne bana so kina wasa da rayuwarki ka tsaya ka saurare ni ina so in taimaki al'umma kamar yadda ne alƙawari kin san ba da zai mafin finke ba ki je wurin nan akan me zaki tafi wani binciken banza ne ba sai waya suke yi ne ko kalama yake faɗa maka tala da sai mana baki shikenan sai an jima yanzu ne za mu ƙara shi kula sosai shi an jima ina tambaya ko shi ma ya ba ayari ko kuma ya heƙe na faɗa maka baki ɗaya ɗayan ka hanya babu abin da suka sani sai cin hanci wannan taimako ne ku daina sa baki ka ga irin ta ba ka san gaya mana magana likita ai wannan yake shanya kaya ce ka ɗauko kawo ina za mu je ne? Wani gurin za mu je ne kawo? Yaya! Waya! Ko ta mene ka ga wata likita? 干吗？嘿，立起 manosa ta yaya na ta kaci ka matsa da kanta saboda ya riga ya cije ta kuma tabbas cutar ta shiga ji. kai idan wani ya sake ya rubo min kan wata gaba gidi sina har bai ku sina zuku kula muku a je mun daga nan Allah Wait, wait, wait. ba kama da ta yi ba akwai wani abin da yake faruwa ne babu abin da zai same shi ba zan iya ci gaba da tare da tafiya da ku ba abokaina. Ku yi haƙuri don Allah kun ji? Zan je na kula da ƙanwata. kin gani bidiyo ko me zai faru ba zan tafi na baki ba kin ji yalla bai ka kira kartik fa kartik kada wani abu ya faru da kai fa saboda an riga an cije ta kawai ka fito mu tafi duk wanda ya suke shigo nan gurin sai na harbe shi a kansa ku tafi ku jale ni zan zauna da ita ba cutar ma da ita zan yi ba akwai gwajin da zan yi amma tunda baka so shikenan Redo, ina ne zaki je? da gaske nake yi <laughs> zan harbe ke yanzu nan akwai abin da zan yi bidiya anti ki shigo ciki kawai ki yi gwajin ki ne faru Gaba baki ɗaya jininta a cikin kaso ɗari kaso goma ne kawai bata kama ba da za mu ƙarasa cikin asibiti da za su san abin da za su tsaye da ita to amma ba mu da hanyar da za mu iya shiga cikin asibitin ki haƙuri ina son faɗa miki wani abu faɗa mun akwai hoton ki a gurin yayana kullum kallon fuskar ki yake Ki baki taɓa jin wani abu a kansa ba? Kada ki dami kin ji? Na gode. Yaya? Ya ina zama ka harbe ni da wannan bindigar. Hakan me zan harbe ki? Ba za ki zama bakin ji wata. <laughs> Ni zan kula da ita. Kawai ki je ki. na ce miki ki tafi kayan ya yaya katin ba mun zo ne mu cutar ma da ka ba ba za mu yi yunkurin yin hakan ba akan ta zamu nemo maganin cutar nan eh, duba ta kawai na zo yi ba wani abu ba me kike nufi da haka jinin bidiya ba irin na sauran mutane bane ba ka gani da a ce ta shiga ta shiga jikinta kafin yanzu ma da tuntun ta daga ta zama ke da ni ban gane me kake nufi ba so kake kai wayo ka kace min kanwata tsaya ka fuskance ni mun riga mun yi bincike tun ba yanzu ba kun gane hakan akwai wanda ba ta kama jinin su wacce likitan ta ce wannan cutar ba ta da magani dan me zaka je kokarin yaudara ta me da nufin zaka yi mana da gaske ne abin da ya faɗa ma in dai bata kama mutum da yawa ba akwai allurar da zamu yi ba za ta karasa ba to idan har mutum ya kama da ita to shine babu maganin ta a cikin jinin ta akwai abin da ba zai sa cutar ta tasiri sosai ko ni ma da ba likita ba zan faɗa ma inda ba dan jinin nata ba da tuntun ta kama ta yanzu haka ba mu da wata hanya da ta rage dole sai dai mu fita sama mu karasa ciki ita ce kadai hanyar mu ina abin bauta ka ce ce mu karasa cikin wannan asibiti ya abin bauta ka zama da fada ba shikenan ina fada maka fiffike zabi mu tashi ayi to a gidan uwarka ne yake yin fiffike a tashi ni ba ga nake zan asibiti ai idan zaka yi nan hankali ka daina kallo na kana mun to da ruwa ka da ai fada kai nake fadawa iyo yo akwai mota kashe gobara kamar kamata mu dauko mu shiga ta ciki ka gani ko shi muna yin kuskure mu ma mun mutu wani daga cikin ku ya zo ya bude mana wannan kofar kai je ka ka bude kofar mana wallahi ba zan iya ba ni ba tsoron mutuwa nake ji kamata ya ta kukan zaki ka aika cikin su kawai 有啊，有啊。哦，是这个人，这也不给我。Baba Cooper's first enemy. mu ne mana mu ne kallon daga tsayi kuma wannan daga gargazar su yake yi 엄마도 구조 구분야 구조하마나 구조 원라 이거 머리 죽어 버릴게 아이 이 a 리 o r a yawa mu je ba faɗa wa daga nan wurin ba. Yi saure, yi saure ka shigo na ce maka. wayo, wayo. yawa in saurin ku shigo musu yawa kai kai ta ni ba da kai ni ba da kai ciki yawa je ka